Matsalar zaman kashe wando tsakanin 'yan Najeriya ya ƙara fito fili ne a daidai lokacin da Babban Bankin Duniya ya fito da rahoton da ya yi nuni da cewa matsalar na ƙara ta'azzara ne fiye da yadda aka saba gani a tarihi ƙarƙashin gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranta, lamarin da ya kai ga kaso 33 da ɗigo uku a zango na hudu a shekarar 2020. Fitacciyar marubuciyar aljannar duniya kuma 'yar gwagwarmayar nema wa mata 'yanci malama Hafsa Abdulwahid Ahmad ta alaƙanta matsalar rashin aikin yi da cewa Na farko dai shi wannan shirye da kai duk ba shirya shi kan ka'ida ba ba a shirya shi don a samu nasara a kan shi ba dalilin kuwa shine kudaden da ake ba yara na farko wanda aka ce ana ba su saboda ba su da aiki kudade ne na gwamnati na al'umma an dau an ba a very few people waɗanda kaɗan daga cikin su ne suke horar wannan kuɗin na biyu kuma an kashe musu zuciyar su ne ma tunda sun yanki sun wanke hannu sun zauna duk wata za su ah, karbi kuɗi ba tare da yin wani aiki ba na uku kuma duk aikace aikacen da suke cewa cewa suna bayarwa kaɗan ne suke samu suke benefitin da wannan aikin wasu ma an ba su aikin sai a shekara ma ba su yi san abin da ake yin aikin ba sai dai kawai wata ya kare su karɓi waɗannan kuɗaɗe da aka yi west da ƙananan ma'aikatu akan kakkafa a kowace jiha. kasim garba ƙurfi masanin tattalin arziki ne a najeriya duk kasashen da suke so a rage rishin aikin yi. kokari suke su ba da wato abin da muke kira incentive wanda zai taimaka ma kamfanoni su buɗe hada-hadar su dan abubuwa ya samu misali da ƙasa na shigo da siminti muke yanzu ba mu shigo da siminti saboda kamfanin mu suna yin siminti da ƙasashen nan kullum sai an shigo da takin zamani yanzu akwai sama da kamfani arba'in irin waɗannan ake so gwamnati ta faɗaɗa domin in ta faɗaɗa waɗannan za su ɗauki mutane su samu su aiki na yau da kullum aikin da gwamnatin tarayya take cewa ta bada wata biyu wata wannan kawai so mataki ne amma mafi yawan matasanmu su abin da suke takama sun yi digiri san musu aiki ba sa kokari su yi aiki na hannu. Ita ma matashiyar Rukayya Sadauki ga abin da take cewa. Gaskiya a gani na abin da ya kara hasafa wannan zaman kashe wando na matasa a Najeriya tun daga shekarar 2018 har zuwa wannan lokaci gaskiya akwai dogon buri a cikin matasa saboda in za mu lura da abubuwan da ke faruwa gwamnati ita ma tana kokarin ta ganin cewa yes ta ba da wannan dama din wurin ganin cewa yes matasa an samu samu aikin yi to amma mu ma matasan muna da matsala ne ga aikin da muke so mu ya kamata mu san cewa Najeriya ƙasa ce da muna da yawa kuma bayan muna da yawa wani lokaci abin da ka karanta ba ma shi kake zuwa ka samu aiki a kai ba duk kokarin ji ta bakin gwamnatin Najeriya kan rahoton babban bankin duniya da ma mafita ga matsalar zaman kashe wando da ke ƙara ta'azzara ya ci tara alƙalman rahoton na watan Yuni da ya yi nuni da cewa idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba Najeriya za ta fuskanci koma baya a fannin ci gaba da ta samu na tsawon shekaru goma Lima Nima Umar murya Amurka daga Abuja, Najeriya.